Ƙungiyar Women and Children Dream Foundation ƙarƙashin jagorancin Umma Suleiman Shu'aibu Anti Baby wanda ke taimaka mabukata da muskinai da marayu da abinci da tufafi sababbi da tsofaffi na tunasar da 'yan uwa musulmi masu tausayi masu taimako domin Allah da su ci gaba da taimakon marasa galihu marasa gata marasa madafa su ne fakirai miskinai marasa cin yau ballantana na gobe akwai iyayen marayu waɗanda mata ne aka mutu aka bar su da 'ya'ya rututu amma ba su da koloma wasu ma da yunwa suke kwana ohoho ya ku 'yan uwana ku sani bayan salati da haidara da istighfari da ake bukata a wannan lokaci na annoba akwai bukatar yin sadaka ta kuɗi ko abinci ko tufafi ko mai kankantar abin da ka bayar zaka ci rayuwar dan uwanka musulmi a dan haka duk mai niyyar taimakawa sai ya tuntuɓe mu ta wannan lambar sifili takwas sufuli biyu takwas biyar takwas shida tara shida bakwai a mai buƙatar bayar da gudunmawar kuɗi ta bakwai hudu biyu sufuli-sufuli, hudu shida shida ɗaya. Allah ya taimaki mai taimakon musulmi a duk inda yake.